sai da ba ku da الأكابر سرحها كل جنب من الأكابر وسح ليس الخبر كالإيان وحسن الأجلة من شيطان أما تلاب أمتي فرحما جبلت القلوب ثم النيا لمؤمن خير ومغفور كلا وكل هذا إفة للنقلا حديث يوم صومكم وما على أين صفوفا بدل لما على والمستفيد رزقه أو قسما إيفاق مسا كما أمما وصح يا للأمة البركة البركة على الأكابر to wannan hadisi hadisi na mashuri kuma sahihi muna bayani akan hadisi mashuri da musulmi to duk wannan muna bayani akan hadisi wanda ya kasance wa dan mashuri na kuma sahihi na don hakan ce da amince bar kama al'akari wannan wa da sahihi wanda al'ama aljamu jama'a ne al'akari daga cikin manya-manya manyan malumma sahabu sun inganta da wannan hadisi wasu hashi ma ya ganta inganta laisa alhabar kan iyali gani ya kore shi shi ma hadisi ingantacce na matsala shi ake wa nasa na farkon iyali to shi ma wannan hadisi mashhuri na sannan kuma dan ainihin mashhuri na kuma sahihi ne wa hasanul ujrata malum ma sun ingantar da al-ujratu min ash-shaytan gaugawa daga shaytan take bin abu da sannu shi kuma na lafi idan mutum na ne. abubuwa da sannu sannu kare a da sannu a cikin mai babu garaje to wannan bai wa shi Allah amfani da ta gaugawa ba shi ta ciki Eh, hamma ah, laraba suna cewa a sura a tattun da suna. dogawa da kashewa da dogawa amma da hadisi wannan hasan da ko mashuri ta ke a cikin hadisi wanda kasance hasan da ko mashuri sai amma da za a kuma yi fara mutu amma hadisi wanda ya bayani akan yadda za a farko mafi da zama duniya da shirin kulobu an ta alalci zukata ala hubbi man yusul ilaiha da kuma wanda ke dora ta mata ko sun manniya niyyatin mu'mina khairun ya amalihi shi na ce sun manniya da mu'mina khairun niyyatin mu'mina khairun ya amalihi wa man burika lahu fi shay'in fadila zainu duk wanda an kasanya ma albarka ga wani abu da ya kai shi zirce shi to kullu hadithin wa anna da'ifat masu ramina lin nakalati ga masu wa hadisi ko lin nukalati da ma masu wa hadisi sun ce wannan hadisi masu ramina sai da la ummati rahmatu جبلت القلوب على كل من يصلي إليها نيتي مهم يحب من عملي وان بوريك له بشيء فلا يزيده وأنا هيسلم بجاو كل يصلي بين أمام مشهورين هو اسم مشهورية أما هو تجيبي عشان كده منا هذا حديثي مشهوري سجيبي منا هذا حديثي مشهوري حسن منا هذا حديثي مشهوري لجيبي هو يفتشي ومسجد هو سيء ده حديثي ما مشهوري أما هو لك حديثي مشهوري لا ما لك يعني سيتشي حديث يوم صومكم حديث حديث يوم تشي يوم صومكم يوم يوم صومكم يوم حديث لا قبل منكم ولا يوم لا قبل منكم ولا يوم وما عرف نفسه عرف ربه وما عرف نفسه عرف ربه وبعدين وأن حديث دكا يوسف حديث سيدنا عن الحياة da azumin korarren yaku karya ta an kai an kaje ni na ga manzo manzo Allah bai ce da azumin korarren yaku ba har haka kuka cewa ke Usman na ce da azumin korarren yaku shi Usman bai ce ba dan shi Usman shi na koyi da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce shi na da sunnan manzo hadir a hadir kokoto da kokoto to haka ga manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce da azumin korarren yaku ba hadisi manzo na ba hadisi na da kariya na sanar da mu bai da asali don haka ba magana manzo ta ba ba magana shehu Usman ta ba magana ta kai wata masu hikima kididdiga ta aka yi aka gano hadarin na iya faruwa an haɗa dole da an soki azumin kididdiga to ita ma zai za ta faɗo wannan ran shi a gari. sai sun kawo shi shani a shi ke nan kaki ba kariya da so ko kariya da ba a yanzu take ba da azumin kwanan ne ko ko kariya da an kai an kai ne na ga su sallallahu suna wasallam haka nan kuma ma a rafa su ko a rafa nafsa ma a rafa su wanda ya san kansa a rafa nafsa ما عرف نفسه بالعجز عرف ربه بالقدرة ما عرف نفسه بالجهل عرف ربه بالعلم ما عرف نفسه بالدهب عرف ربه بالعزة to hadisin da kuma hadisi ya fi amma abin da wannan ya ci abin gani na rusu cikin ra'atul janna sharhi na izatul janna wato da ya kawo da ya kawo hadisin ga yadda shi ne ta cewa wani ta ne ma'ana wanda za su yi a nan turhaka bai ma min na hari da tarin gada sai da ya kawo wannan su ce to wannan hadisi ba hadisi ba ne karya shi amma kuma alaƙa ma'ana mai kyawu ta ya ce wanda hadisi kwasan karshe da gajiyawa da kasawa to zai san Allah ne hakika mai iko na duk wanda san ta da jahilci ya san jahili na in ka san ta jahilci za ka san Allah mai ilimi na ne ka sarkanta da ranar zaka san Allah wuyi na yake yayi wannan ko to kuma wannan a cikin abin nan a wannan abu farji ibn jawzi a wannan ibn qayyim cikin littafin da ya rubuta na bayani akan suluki ya kawo ma'ana hadisin sai bai kawo hadisin ba iyaka kawai da to shi bayani akan ainihin watan suluki na bawa yadda za ka yi gane kai ajizon su duk inda ka bawa duk inda ka bawa wa anta ajizon babu irin ne kada daga alizu sai kawo ga sai kawo ma'ana ya kada wanga ma'ana ta shi ta yi ina na rasu na ta yi shi wurin ta ana ta kuma sosai sosai bin ta yi na bai tsanci shi a bani a kan su muke da hanya ta wuri ya hankali bin ta yi za a ga ta yi na mai ta shi ma wannan ilimin bai mai shi to ya kawo ma'ana wannan hadisi amma ba hadisi ba ma'ana kawai kaga bai ce hadisi na ba yalla dai magana shi kai masu hikima to magana shi kai masu hikima kuma magana akwai hikima cikin ta kuma sannan ma'ana bai dawo amma abin da ɓarna ce mazu Allah ce amma an ka ce ma na su arbana ba ku kake hikima ce ta magabata cewa duk wanda ya san kansa da gajiyawa ya san allon sa da cikakke iko da kudura da gudana ta ga wannan magana ce mai kyawu ba ka cewa ba a yi ya ce duk ɗan alami da shiga ya ƙara da alamin shi na cikin gambo na kasawa shi na cikin gambo na gajiyawa an san gambo ko eh? mazubi mazubi mazubin abu duk inda ke ga tana cikin mazumi da kasawa ba ka yana da cikin mazumi da kasawa duk inda ke kasa shi ba ka zama ba ka zama dole aji ba ka zama kadin ba ka yi kutura da an zafi inda jiwa ne bai da kutura abin da yake ne na shi wannan a ilimin ɗai da ne madalin misali ke a sun da ta dai ya ce wa musa hizo ne ku shi ko hadisi mutadili ne ne ko ko dai shi ke da hadisi mutadili ba su da bambanci ya aka yi hadisi mashhuri na da hadisi mustafili duk da ya ba su da bambanci mashhurun hadisi mai rawai uku mustafili hadisi mai rawai uku au kusa ma da ba kusa au kuma da kusa malum masu hakikanci ma hadisi wanda ya kasance a tabbata uku da ka ta ji sai wata da ta amma ta farko da ta karshe wasu malum masu kace abinda aka ce mustafili hadisi wanda ya kasance awwal ko ka ahirki awwaluhu ka ahirki shi aka ce hadisi mutafi shi ko mashuri awwaluhu ka ahirki wasu ku kada bai da farko da tsakiya da shi guda don mu ce sahabi ko yin kuma hadisi tabi uku arba'a tabi uku kaga awwaluhu ka yi wasu ku ka ahirki to sai a ce shi wannan mashuri ne ake da wannan ko yan mota ce a rawai uku ya rawaito shi tabi biyu ya rawaito arba'a tabi'i hudu ya rawaito ta karshe farko da karshe ya zo iri guda dan farko uku na karshe hudu na cikin hudu ya akwai uku sarki a nuna ya saba ko to shi zai mura suna cikin shi musafi wasu ka ce a ma ba da aka sani hadisi mai rawi uku mashuri hadisi mai rawi hudu musafi to shi na ki a hadi ne shi mutuwa ne da hadi

tabi'ayyu arba'in tabi'i hudu kaga da farko da karshe ya zo guda tsakiya ba ya ya ya samu sabani ko to sai ce ce shi musali to ya suke farko ne da tsakiya ne da karshe ne duk guda ba sai mu ce mishi mashhuri ta sahabi uku tabi'i uku arba'in tabi'i uku da farko da tsakiya da karshe duk guda ba to sai mu ce mishi mashhuri bisa ga wannan ibara na kiyaye da ku wajen ya dara da ziyara wasu ce ba ziyara za a ke da ita ba farko da kashi da za a ci sai a ce rawi sahabi uku da mashuri tarihi uku arba'in tarihi shi aka ce mashuri sai mu ce sahabi uku da musafiri arba'in tarihi tarihi biyu arba'in tarihi uku ta ga da farko da ƙarshe ya taho guda tsakiya ba ya kan mace to wannan shi da ake muku biyu a shi da ɗan kaɗi ba sai mu ce kullum mashhuri mutabi ba dan ɗaya shi mashhuri da farko da ƙarshe ne duk guda ba sa ƙarin tsakiya a shi da kaga ya ɗaya da musabi da farko da ƙarshe ya bambanta da musabi ga tsakiya za ka ce za ka amma shi mashhuri ya fi bari kuma ne akan musabi musabi shi ko yana gurin yin saboda shi iska waɗe babu da baka ta farko da ƙarshe a daidai tsakiya ya saba shi ko ce ne ga wasu huk ahirihi a awon huk ahirihi wasu huk adarbai alhamdulillah wasu ya saka zama ala cikin wasu da lawa samu abin abin da ma yake baki ko kuma a samu mu'arada kina gudun wani hadisi yadda dami kina gudun wani hadisi ana da samun wani hadisi daga ainihin sai ba ta masu baya hadisi to inda ya kasance hadisi don ne bai tsananta sosai sosai ba haka ya yake ci da tarbi da tafi da tsari da amani wannan hujja shi cikin kiyamalin masu yi ake da hadisi da yake a matan yawa rubutu a kan alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam al-aziz ko hadisi wanda aka ce ma aziz أزيد إن تكاوى على الإذنان فأرده كما روى الشيخاني أن أنس عن النبي لا يؤمن أهلكم هذا وأنه يؤمن عبد العزيز مع قتادة وأن تأسان شوبات سعيد ثم من ذلك إسماعيل عبد الوارث وأهم ذوي بجمع وارثي الأدل حديث يودا كشم أدلي suka ce ma rawahu isnani fakat ai isnani fakat isnani fakat ai isnani fakat ibn hibban al-busi yace to in dai haka hadisi annabi shi da wasamu shi ma ibn hajar ne bi shi ce ne da hadisi da amma da cewa an wa wawu ba matan hadisi wanda ya kasance abinda an mahi karanci daga mutum guda ya ruwaito sannan kuma mahi karanci daga mutum guda ya ruwaito ya kasance ne wanda ya toshi da mahi karanci daga mutum guda ne an mahi karanci daga mutum guda duko ya ce da ne haka aka ce da daidai na kuma musulman to sai kawai misali da hadisin da aka yi wannan misali shi yi ina hadin al-kalani a to shi na mamaye kawo shi a cikin rubutun shi a cikin rubutun fitin shi na ce a zai zo in ta ba al-isnani faɗar bihi faɗar su kaɗai bihi da wannan hadisi ya ce kama da washe hani kama da wa al-buhari wa muslim fi sahihaihi ma an anas da anas an da bi daga manzo sallallahu alaihi wasallam manzo Allah shi na cewa la yu'minu ahadukum ɗaya daga cikin ku ba shi kasancewa mu'mini kamilul imani hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wa nas ajma'in wa anhu daga Anas ibn Abdul Aziz to shi rawahu an Anas Abdul Aziz bin Suhaib wa Qatada bin Ama Asadusi kama bi sahihaini wa zuwa dole hadisi daga Anas akwai Abdul Aziz ibn Suhaib sannan akwai kuma Qatada bin Ama Asadusi wa annu an wa an sani to da kawai da biyu shine katada shi kuma wata shuba ya yi riwaya wata wadawa an katada wadawa an katada shi mutumin hajjabi wasa ibnu abi abuba shi ma kama bisa da yayi sun nan ne zalika sama'ilu sun annan watan wadawa wadawa an abdul aziz bin sahidin isma'ilu bin ulayya kama bisa kama bisa wa abul warisi shi ma ya rawaito an abul aziz sahibin kama fi sahihi muslim amma shi wanda ke sahihi muslim abul warisi an abul aziz sahibin isma'il bin ulayya an abul aziz sahibin shuba an qatada sayyidina abi abuba an qatada qatada wa abul aziz sahibin an anas kina cewa an ko wa an daga waɗannan malumma guda kusan ko guda shida da muka rawaito suna ce wada wa fa an kullin jama'a wada wa fa an kullin jama'a shi ce wa an hu daga wannan ruwa an kurku hadisi ijarin da jama'a warisin ko wanda su mai gado na al'ula ma ko su an da ko wanda su wari sunna ni sun da sun gari ni ba su da dai hadi ba su gari da ba ba su gari gona ba wa an hu mun ruwa ijarin warisin daga wannan aka rubuta ijarin warisin ashe ke ta hadisi ko misali ne sai mu ce a Anas An da annabi sallallahu alaihi wasallam wanda kura wayani sai da tani abdul aziz bin sahib wakata qatatu min awa al-dusi ko sai mu ce abdul aziz lahu rawaya sai da tani shi da isma'il ibn ulayya ko shi da abdul waris haka ne ko da tada lahu rawaya sai da tani shi da sayyidun abi aruba shi da shi mutumin hajjaji yake yabo to wa anhum da ko annana warawa ba a kulli jama'a warawa a kulli jama'a shi ne na kasa hadisi na watan a lamin harku hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa walidihi wa nas ajma'ina hadisi na azizi rawahu salasatun min at-tabi'ina an al-sahabi wa rawahu islami ay islami islami an qadara islami an aziz sahih alhamdulillah eh ba a magana a sahabar tunan wato sun kai su adalai na shi sahabi shaidu na guda makwanin taro na amma shi wanda ka zama shaidu ne sai mutum الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله a buɗe littafin rawi tare da ribu ko tare da ribu مريح واحد فقد غريب ونوم فرد مطلق عجيب يرى تفاوت لدى أسر سنات كالنهي عن بيت الولاد انفراد فيهم رضينا لعليم أمرا وأن يكونوا مستمرا تترى له حديث إنما الأعمال أن أمرا ثلاثة رجال ومنه نسبي بشاة أو أو سئة أصلعه أو أعلاه كمثل كالقراب لها والدين في مدن في وصورة القمر لم يره سيقة إلا دمنا متن كل الأولى حبرت البصر غير أبيك سلام في ملكي متن أمرت أبي أرض الملك وكل أرض عزة الورود أسلم للمقبول والمردود الغريب حديث ولا أكشف غريب وقل غريب مطلق ما لفرد مطلق وقل غريب ما روى راو فقط والفرد ما تجده بسكتي أو جمع أو كسر على روايته ashe ne na kage nuna ko to amma shi ma da sai ce a gari ko amma hajjin rubar ta ko sai ce ni algalimu maruyi wani hadisi wanda mutum guda ya rawaito ba shi kadai galibu shi aka ce ma hadisi galibu ma da babu sahabi hadisi wanda sahabi ya rawaito wata fara da biki ya ɗafi da shi walau ruwiya ko da ko masu ya su wato na hadisi min turika ce. daga hanyoyi masu yawa amma wa idan zuwa wata sahabi shi da sahabi guda ne amma wani sun rawaito na hadisi zuwa ga wannan sahabi sura da yawa kamar yadda hadisi da hadar da ya rawaito a ce da hura wuya ne amma hadar da ya rawaito shi ta ga muka yi ba ne hadar hadisi ne yi ko amma ta ga mu samu ta azuki hadisi ya yawa shi aka ce magani shi aka ce magani mu galabu to kan mu fardin cikin ne akwai wanda aka ce fardin mu galabu algani mu galabu alfardin mu galabu yace a ji mu shi a mabaki yura za a ga kafarun kaɗai ta da datar sanin tun gun farkon isnadi ya kace ya fi fadani a ɗarfin da zidi sahabi wata ɗarfi wanda ya kasance a son sahabi shi ne daga tabi sai sahabi dan ya kasance hadisi daga tabi sai sahabi har da sanadi shi na fara daga sahabi ɗarfu shi an tabi wanda ya rawa hadisi da sahabi ake yi wannan ko sai ce kan hani tamkar hani bayyana wala ne da kasance da barantaka wa'ayyar wata gani ta da barantaka na annabi an bai da wala wa hanyar mace masu Allah ya hana sai da barantaka sannan kuma ya hana da da ita shina cewa alwala'u lugumatun ko lugumatun da sani alwala'u dangantaka lugumatun tsoka ce ko lugumatun da sani tabbas tsoka ce dangantaka ita barantaka tsoka ce ko tsoka ce dangantaka to wannan ya fara da da ibnu dinar abdullahi ne ya kafa wannan hadisi an yi mafari da Allah ibn Umar don haka shi ma wannan mutum ya nuna hadisi an Abdullahi ibn Umar an Abdullahi ibn Dinari an Abdullahi ibn Umar an nabi sallallahu alaihi wasallam an bai da wala da wani nabi sai ce kullun nasu iyalun ala Abdullahi ibn Dinari da hadha hadisi shi mutum ya nuna hadisi sai ce kullun nasu dukkan mutane iyalun ala Abdullahi ibn Dinari masu dogara ta yallai na abdullahi gida ne wai masu dogara ta ga riwaya ne ke hadda hadisi wannan hadisi a shekin na kaga tabbata da abdullahi gida ne na abdullahi bin umara ta inda za ka wa wannan hadisi wai ana samun albaibu annahu akwai dogara da bakai bace amma wani ba wannan hanya wuce ba sahihi ba manzo hadin manzo Allah da sai da barantaka ko turkuta da barantaka ana samun hadisi wanda ya kasance ba hanya ta abu zai mutu mara wuce amma hadisi ne amma dai hadisi wanda ɗan ce wanda shi ke nan ya ka ake shi birnin mutalaba ba ne biya ko wa kai ya kunu mustamirran ba mustamirran ba wa kai ya kunu mustamirran wa kunu huwa domin mustamirran labari na na huwa wa shi na kunu kina kasancewa ko shi mustamirran alhali shi ko kuma ta mustamirran mai dogewa da ta damuwa ne ranta na nahu hadisi tamka hadisi na inna mal amalu nahu tamka hadisu inna mal amalu bin niyyati wa inna ma da kulli imrin ma nawa salatatu rijalun salatatu rijalun ko salatatu rijalun salatatu uku rijalun badali da rijalun badali da salatatu ko kuma salatatu rijalun ya haka haka nan inna mal amalu rijalu ya dace ko ya haka shi zamu jari ina amalu jari ya saba amalu rijalu amalu rijali ko kaga kake da ba samu ran abu ko to da su cewa an umar ya salasatun rijalu salasatun rijalun an umara salasatun ko rijalun sai shi kasance da yake salasatun to rijalun wasu mutane sun yi riwaya an umara suwa suna suke suwa ku suke ya hadisi yake manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa innama al bin niyyati wa innama likulli imrin ma Allah hadisa روى هذا الحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وتفرد به عنه القى رسول وقاسم الذي شيء دون حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه wata farar jiki an hun muhammadu ibrahim al-tari shi kuma al-amadu muhammadu ibrahim al-tari shi ta nuna hadisi gare wata farar jiki an hun ya ayyuka su ida al-ansari shi kuma ya fita al-ansari shi ta nuna hadisi daga wannan muhammadu ibrahim al-tari a shekinan kaga yan muka ce a ɗauki lokacin amnesty tana da biya wannan hadari wata na da an hun muhammadu ibrahim al-tari wata na da an hun ya rufi ya al-ansari kaga an umara salatu riyal an umara salatu riyal madadin usulun hadisi an umara da wannan hayar da zaman a kaga wannan farkon na kuma sannan tarbiyya ta ta tun daga har zuwa ga har zuwa ga har zuwa ga wani da domin a kan kuma kasa Allah ta tabi'i na ma kuma da Ibrahim a ta na ta tabi'i na wannan tabi'i kabiri wannan mai wasa da na wannan ne shiga da tabi'ina na jari mata da kuma umara da umar to wannan shi suka ce ma algaribu shi na bai mai ka cewa wa wa kul garibun mara mara min fakat to sai ci wal kadu ma ayyatu bu da أو أو تمكن أو سفر إحدى الروايات مش أدى ونوم الدين مش ko? ko dai ko? to sai mu raba su sai mu wani mu mutalaq ko to shi aka ce ma garibin mutalaq kuma shi aka ce ma albarru mutalaq duk gudana sannan shi kuma ce mai ga sai ka ce shi albaika wannan algaribin mutalaq a ce kuma mu mutalaq ko kuma a ce algaribin dinki a ce albarru dinki ya yi wani suna amma sai ne ma rumma wato ainihin abin da amari mai istimali istimali wanda sun kuke yawa sun kuke ya sun kuke arba ya sun kuke arbar to a mai mutum ya sun kuke arba ne to a mai amin amma wannan mai haifin istimali la mai haifin lokaci ya ma koma wajen ruga da farko daga ribar da farin bayan da ruga za a yi sake yi ma'ana su guda alhamdulillah ya wasu da su da su karatunmu na yau mun yi bayani akan mai mutlaq mun komo da bayani akan mai nufi to karatu mai wasu sai ya shigo cikin buhari kuma sai ya shigo cikin musulmi da yake ba mu da muslim kusa gare mu amma muna da buhari sai a buɗe buhari shafi na goma sha biyu shafi na goma sha biyu inda kuma babi ya ce babun wajen babun fahim ta bufa a tsamu salata wa ata wuta ta ta kalu sabilan cikin wannan babin karatun mai wani ƙarshe ciki yake wanda ya kasance kuma ainihin masu shari akan wannan littafi sun zo ga ainihin wannan wurin sun kawo ara daban-daban wanda ya kasance dukkanin su dai kusan ba za su rarrafa ga abin da ainihin shi ne littafi amma insha Allah da Allah za mu yi bayanin shi daidai wa daga inda ya kame ya Allah da su to shi na malam ya ce wa min mu'min biyun bi shahadatin aw gura aw sikatin azna abu aw ajira kama ta ne karqaratin da hawal bidir tinu ne min bida wa suratil kamar lam sai sikatu illa ta tamura matan kulul kula habarul basara gairi abi da sana ma bi mazlati مثلا قمرت أن لأبد الملك وكل أحد لدى الورود قسم للمقبول والمردود to mun yi bayani akan hadisi wanda aka ce ma'algaribi ya hada ce mishi algaribin mutar to sai yanzu mun haɗa kuma shi wanda kasance garibi na da fiye sai shi na cewa wa kun garibun ma da warabin farko wa kun garibun ma da warabin kafar ka ce ma hadisi garibun wanda kasance da rawi guda shi a ce ma garibun mun buga misali da hadisi na wannan abdullahi bin mali abdullahi bin umara an annabi sallallahu alaihi wasallam bin nahi an bai da wala ayu ayyuka an ta yi wannan ko sai shi wannan mun biyo akwai wanda aka ce ma garibun nisbi garibun nisbiyun nisba inshakasin bin nisba da ahari wani nisba da sai da zai ce wa min hulun biyu akwai hadisi wanda aka ce wani fi inshakasin wanda kasance nisbiyun na bin nisba da inshakasin kamar hadisi wanda wannan ya rawaito a hadisi wanda zisari ya rawaito kudur bula halittar mai kudur bula halittar mai fahimta shaita ya gale bu fa ya kulu ashe ibn adama hatta a kan dalilin da harin manzo Allah shi cewa ku rurubu da hadin tamri ku ci danyen da bino tare da busasshen da bino fa inna shaytana haƙiƙa shaytan ya ku shi na fushi in ya diga sabo yayi kuma tsoho bai kare ba kana da tsohon abinci da sabo ya kama a nan ka kare rayuwa ya ka tayi albarka har ka kai ga sabon abinci to shaytan na bakin cikin ne ya ga shi na shi wai ko sai ce a shi ibnu adam dan adam ya rayu hatta akala da dalilin haraki har ya kasance ga tsohon abu kina ce sabo to wannan shi cikin ma ta fara da bihi a hada balade a hada balade an ce ta fara da bihi wato muhaza mai auladin muhaza mai auladin sirriyina ana baladiyina wannan hadisi wanda ya kasance mutane musulun sun wani shi daga baladiyuna wato murmura da abin da aka muhi wahidun yomu تبرد به أبو يكيل أي هشام القوة عن أبي أنا عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبلغ لها الكمل فإن الشيطان يغلب فيقول عاش ابن آدم حتى أكل يدي الهرج فإن الشيطان يغلبه to sai da ainihin wannan raki cikin albiya ya ce wannan hadisi akwai da kaka ciki ne wannan hadisi wani gare shi ya yi kuka ma misali na hadisi wani kasance watan farkon na ma da bihi na yi na yi ringa na yi baki ko kuma na yi na yi wani wato wani hulbin bishi hasin da shi zan fara ko dirin bishi hasin wannan hadisi na da kasance a wannan ya roƙo shi wa idan mu dawo da an ilmihi bakari ne ba ilmi tabar da biki ba mu dawo da an ilmihi bakari ne ba ilmi shi kuma wa irin tabar da biki wa irin dawuda manzo ya wa safiya walima bisa wikin mutamrin da gari da dabino to wannan hadisi an ka ce ta fara da bihi da dawuda an ibnihi bakari an zuhuri an adasa to shi wannan bakarun wa'ilin shi adda mahaifi na ɗancin shi wa'ilu da dawuda amma shi bakarun wa'ilin watan a wuzul hadisi na ba cika samun hadisi ne dan bai zama amma sai kasance mai yawanci hadisai ne mahaifi na da su bayan bai zama sannan kuma sai ya zama da suwa ya rasu tushe da yarda kaga in ta diba ya za a samu ne ga shi ya samu hadisai ne a kai ba sannan kuma ya rasu tushe a cikin kurciya wanda ya mahaifi wani ne na mahaifi ne na mahaifi ya yi riwaya daga da shi aka ce ma riwaya kun aba da an rawa nayi wato wannan wa'idun da dawo da irin an ilmihi bakarin da wa'idin an da zuhuri an anasa an da nabiya sallallahu alaihi wasallama a wurama ala safiya da zuwikin mutamin wannan in ka diba shi ne cewa min hun biyu ne shahasi wannan hadisi fardun na amma da nisba da shahasi in muka koma ta gehen wa ibnu dawuda ai ibnu yabkan wa kenan ta da biki wa ibnu dawuda anwa ai ibnu yabkan wa to wannan a shekara ga kike ba fadin da dinin a shahadi to aukuran ko ko kuma da wanda ya kasance wa da fardun na dinin ba da ahli baladin a ahli baladin domin hadisin misali hadisin misali ya wato lura da hadisin fa inna shaytana yaghlabu wa fa inna shaytana yaghlabu fa yaqulu ayatan ayatan jadida ila halaki shina wannan iraki ciki wannan hadisi akwai da ciki ne cewa wai shaytan na fushi saboda ainihin dan adam ya rayu ya yi tsawon rayuwa har ya kasance ga sabon abinci da ce tsoho ba sai zai ce a ne hankali ba kan shaytan bai bakin ciki saboda rayuwar mutum bai bakin ciki a kan tsawon rayuwa shi da bakin ciki akan da ibada inda cewa an taimaka mai ibada na sai shi bakin ciki a kan ibada amma kayan shekaru ba ka ibada ne wani shekaru da rayuwarka ai da mu da rayuwarka ko rayuwa ya damu ita rayuwar masu ibada ba rayuwa inda masu ibada ba wanda bai ibada ne wani shekaru da shi tun da ya zama farkon ba ne ko kuma bai bai da aiki kai ne bai wahar da kai ne a kai ne saboda wanda bai ko shi ko shi wani shi kai a ba ya yi gaya ke shi a kare shi don haka sun ce wannan hadisi akwai da kaka ta lafi ciki cewa da bai bar shaitanu wa ya kulu ashe ibn adama hatta abin da bai da halki to wannan hadisi wata hakimu ne sa'ubi ya ce mai aure da sabiyina shi a cikin hadisi wani kasance su da suna da wannan hadisi ana madanina daga ainihin mutanen madina wa muradu ya hidu minhu a ne mutum ya shi shi na wannan abu da kai da ya yi ruwaya an yi shamil wata a abihi an aisha sai ni aw sai kace abu aw ahir aw sai kace ko kuma kasance ta da bihi sikatun tana da bihi sikatun abu sakiya aw ahirahu ko kuma karshe ne aw ahirahu karshe ne sai ce ni to na nan ga abu aw ahirahu bayanin ne na zuwa aw sai kace dai kawai kamar tun da ka karatu da hawar kafir fi mulimin tabba hadisi wanda mulimin wa gairu ya ruwaito kan mulimin ya wannan hadisi da shi da wani ne daga wannan an damar tun sanidin an ubaidullahi abdullahi ibn mas'udin an waƙi an waƙi an abi waƙi na Allah yasi ubaidullahi abdullahi ibn mas'udin an abi waƙi na Allah yasi daga abi waƙi na Allah yasi kada ce kar biyu sallallahu alaihi wasallam kan biyu sallallahu alaihi wasallam Allah ya kasance ya karabu shi na karatu fi arha ga sallah ta layya wal fitri sallah karama iqam ko wa ikra ta sa'a kina karatu bi qam wa ikra ta sa'a kenan shi na karanta qam ga raka'a ta farko raka'a ta biyu shi karanta ikra ta sa'a wa shakar kamar ga sallah karama da sallah layya abin da kake to shi ne wannan hadisi cikin halittattu ba wanda ya shi illa ta mura ban da lamar duniya sa'idin an ubaidallahi abdullahi ne mutum ne masu an abi wa gidan allah sa an kiyaye da wannan ko sai ce amma tare da wannan ya ce ta faru da wannan yau da haza a hadin mina sikati illa da barkun sahili amma tare da haka sai ce ibn lafi'a ya rufe wannan hadisi ko yi ifa ya rufe wannan hadisi shi ibn lafi'a amma da tun a ce amintacce babu wanda ya tona hadisi in ba na mutum da sahihin ba kana annabi sallallahu alaihi wasallam bil alharwa bidri bi qawwa ikram sa'ati in dai ga ta Cina. to za a same shi kawai ga dan mutum da sahihin ha lahi da abdullahi ha ajiwa ina azasi amma yi da haka da rahi a ya tona hadisi to kenan na kadi ba da samu ta ba to jini na ai ko ko da ikon mutaba alhu kalam mutaba mutaba ake kan ba mutaba ake an kiyaye da wannan ko sai ce mata da kulurura shi ko kulurura da tauri wancan da kawo watan bishasar aukurar shi a da aukurar kulurura da tauri kunci ɗanyen da biyun ta da busasshe har da busa ba hadisi wanda kasance ta ba da bi al-bisri yun al-madina sai ku sai ce gairu abi ga sana ma bi masallakin matan umirtu alli abdul maliki matan umirtu hadisi wanda an karwaito an abdulmaliki wanda abdulmaliki ibn sabahi ya rawaito shi kuma abdulmaliki ibn sabahi ya tunna hadisi wata daga alharami ibn umarata shi kuma alharami ibn umarata ya rawaito wannan hadisi daggawa ya rawaito shi daga shuba shi ko shuba ya rawaito daga wa daga wani ibn muhammadin zaid ibn abdullahi ibn umara yuhaddisu an abihi ya ce ya bi kuma ne bini shi kuma ya bini ya ji an abdullahi bin umara da ba abdullahi bin umara to shi da mutum kawai shi na ba har yace babu fa'in ta abuwa a kamu salata wa adu zakatan adu sabilan haddathna abdullahi bin muhammad ana ce mishi al-musnad malamin buhari na kala haddathna abu rohin al-harbi yunu umara haddathna shuba أو واحد من محمد واحد من محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر يتي يا جو قال سمعت أبي نادي مهجينا واجينا محمد ko ya ji wannan hadisi yi hadisu a nan muhara kenan wannan hadisi waƙi nuna muhammadin an abihi an abi an abihi an abi waƙi nuna muhammadin da zai waƙi nuna muhammadin ya yi ake sai ga an muhammadu muhammad dan zaidu zaidu dan abdullahi abdullahi umar ko a shekara ka kaga muhammadun abehi ya yi ake sai ga ba ga da ba ga mahaifi da kin ba ya yi ga ni ga ga ibn umar ko wa ibn muhammad an abehi ko daga mahaifi ne an abi jabi ko kuma an jadda abihi an jadda abihi kenan sai a ce watan an abihi an jadda abihi haka hadisi zai yi an abihi an jadda abihi an ce da wannan ko to yanzu abinda za mu komawa ka ga yanzu nan abinda malam ya ce gairu abi ga sana ma bi maslakin matan da umirtu Allah abdul maliki to abu ga sana al-mismaki wannan ana ce mishi a wannan abu iwahidi malikun al-wahid a suna ne abu ga samun al-mizmahi malikun al-wahid wanda malamin musulmi na riwaya ta musulmi abinda malum yake حدثنا أبو غسان المثمري عبد الواحد بن مالك عبد الواحد قال حدثنا عبد الملك بن سباعي حدثنا عبد الملك بن سباعي to shi an wannan abu maliki ai ke aiko ta ga yanzu in mun ka ce muslimu ya rato da gaba daga abu ga sama ko annisbani shi ko ya biyo gaba an abdulmalikin isabbahi wannan watan ainihin na ba hamza ce an da abu abdulmaliki حدثنا أبو غسان الإسماعيلي أن عبد الملك بن سباح عبد الملك shi ko ya يا gaba sai ka hada shi da abu rohin ala da miliyon umarata abdulmalikin da sabahi ya yi hadisi gaba ga abu rohin ko abu rohin almarkiyun ah, wannan alharami yunu umarata kara hadisna shuba an waƙi dini abdullahi ga riwaya ta mulimu ya ce an waƙi dini abdullahi da zai dini abdullahi da umara an gane ko sai ce an alihi an abdullahi da umara an abihi an abdullahi da umara ka gane shi da yin wannan ko hmm? abin da ce an waƙi dimni an waƙi dimni muhammadin da zai dimni abdullahi da umar an abi waƙi nan muhammadu an abdullahi da umar muhammadu ya biyo gawa da abdullahi da umar kenan ya biyo gawa ya biyo kakanai an kira da wannan ko sai ce annabi sallallahu alaihi wasallam ka hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka ya ce umirtu an uqatila an-nas an hore ni in yaki mutane hatta ya shaɗu masu ce da Allah ya ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullahi wa anna muhammadar rasulullahi hakika mazu Allah shine annabi shine annabin Allah wa yaqimu salata wa yutu zakata wa idza fa'alu dhalika asamu minni jama'ahum wa amwalahum illa bi haqqi islam hisabuhum ala Allah in sun ka faɗi wannan sun tsare dinanan su sun tsare dukiyoyin su watan daggare ni illa bi haqqi min Allah sai ne alhaki na Allah kawai wai sabon wa Allah kuma sakamakon su shina ga Allah ranar alƙiyama in sun kyautata Allah zai ba su lada in ba su kyauta ba sakamakon su ga Allah an kiyaye da wannan ko to yanzu sai mu koma ta wajen shuba ne ce ausi kake asnara ku au ahira ku akan ta mu da isnadi حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو روح قال حميون عمارة حدثنا شوبة عن واجد بن محمد to wannan hadisi ta da bihi shuba a muhammadin ba za ku wani bishi a wani in ba shuba ba au sai kace asma abu kai saboda in ka ba shuba ba shi akwai ina ne ba wani akwai ko inadi wa ibn muhammad qala ta biyu hadisu a nuna umara ba ma shi akwai ko ba sannan kuma ba shi a tsakiya ba ga wani can wanda ya kusance shi na gaban shi wata shi an wannan muhammadu ko ba ya muhammadin ya zo anwa an abin muhammadin. mahaifi ne muhammadu in ka ga shi akwai wani tsari dan da gare sai sahabi da shi muhammadu da kaji da hadisi sai ce shi fardu mutalabi an ke ko to amma sai mun samu sai kafa sana'ahu asna'u a ah, isnadi mun samu wa mun samu shuba ko to ta farda ne shuba to sai ka ya wani kashi daga shuba al-harabiyun umarata shi ne rutun hadisi daga shuba to shi al-harabiyun umarata wannan an shuba an ta yi wannan sai ka ce abu malikin da sabahi shi kuma ya yi ruwaya to sai mu ce wannan an rabi wa marta an shuba an ta yi wannan to wani kawai sai ya shi ku a abdullahi bin muhammad al-muslimi to shi na da abdullahi bin muhammad al-muslimi sannan baya ne shi na da ibrahim muhammad al-arata to in ka kiwa sai ka ga hamiyu ya an gani ba hadisi ne gane shi shina da shina da abuwa kidin shina da alhamiyun umara da ko alhamiyun umara shina da nawo ya nisa ka shina da abdullahi bin muhammad al-musnadi sannan shina da wakan wannan a gashi nan shina da abdullahi bin safari an kiyaye da wannan to a in ka diba shuba ta fare wata da bi shuba amma shi da ga suka tani shi na da alhamiyun umarta shi na da wannan annumulki da sabai an ji wannan ko to sannan in kuma kuma ma komo shi abin shi wannan tun wannan a wannan abdullahi ibn muhammad al-musnad an kiyaye wannan kaga domin mu na da sai mu ce alhamiyun umarta da kura bayani kina da yahudu a mai ko kina da wayewa kina da abdullahi ne muhammadu ko abdullahi muhammadu al-mudani to shi a daidai da abu ga sana al-bisman a gane ko sannan abu na kini safari ya yi riwaya an umara ya yi riwaya daga wannan wanda ake ma alhamin umarata da shi da ibrahim munu muhammadu ne al'arta an gane yanzu yanka ce sai ka ce muhammadu ibrahim al'arta an ma an hada biyu na umarata an hada biyu na umarata sannan abdulmalkin da sabari an hada biyu na umarata su da biyu ko an kiyaye da wannan ko to sai kasance shi hada biyu na umarata ta fara da bai ta fara da bi hadhihi riwaya anhu a ah, wannan in ce ta farada bi hadhihi riwaya ya da wannan riwaya daga wa kaga abu basana al ko abu basana al ta farada hadhihi riwaya amma ya tona riwaya daga wa daga al-harbiyun umarata ya karatu da wannan ba shi ɗaya na da shuba ba da shi da wannan da shi da wannan muhammadun ibrahim al'ala to shi muhammadun ibrahim ta wani sun gurba ya gare shi akwai wannan akwai a ibn hibana albisti sannan akwai wannan abu awana sannan akwai ismaili su adilwaya daga daga muhammadun ibrahima ibrahimun muhammadun al'alaka muhammadu ibn ibrahim ibn arayata gare shi shi ada ibn ibn al-qisi bayan ibn al-qisi shi ada abu awana shi ada ismaili kaga shi ne tafarru to sai kasance shi wannan abu da sana al-mismaki ya karanta da wannan riwaya daga wa daga abdulmakin da sabahi abdulmakin da sabahi shi kuma ya yi wannan riwaya gaba ga alharni da umarai to ai ba shi ne shi ba da shi muhammadu mu abdullahi al-mutaki suke a shi ke in ka diba muhammadun abdullahi al mutane wannan ruwaya ya yi wata gaba eh? to yanzu biki a koma wajen shuba ta gane shuba ya karfi riwaya anwa an wake ne wani muhammadu an kyaye wannan ku to sai wannan abu rohin alharmi yoni umarata shi kuma an shuba an kiyaye ko abdulmalkin nistabari an shuba shuba daga rayuwar gudanarwa gudanar ko haka take ka gane shuba ya kaɗaita da waya, an abi wa idan amnesty an rike wannan to sai kasance shi shuba kina da namu ya sai ka tani kina da abdulmalikin da sabbari an shuba an kiyaye ko sannan shi da wa shi na da alharbiyar amara an shuba yan an kadiba hadisin ga yan an kadiba jihar shuba hadisi wa tamfar dunna bin nisba a bin nisba alaƙi ne kenan kawai sai kake a sana'ar an kiyaye ko to yau alharbiyun umarata ya yi ruwaya hadisin da daga shuba sannan a zunarkin misafari an shuba an kiyaye ko to sai kasance shi a zunarkin misafari an shuba bai da wanda ruwa hadisin gare shi in ba mutum guda ba ana ce mishi abu basara al-nismani an kai da wannan shi ɗaya ruwa gare shi abu basara al-nismani shi ɗaya ruwa ga wannan a zunarkin misafari to sura a dandon umarata shina da abdullahi bin muhammadu al-musnadi shina da ibrahim bin muhammadu al-arata shi da dawo ya gudu ke da yan katiba al-dandon umarata shi da dawo ya sai kata dawa dawa shina da abdullahi bin muhammadu al-musnadi shina da ibrahim bin muhammadu al-arata sun kai nawa kenan sun kai ko to shi wannan alwarkin da sabaya an shuba shi da rawi guda wata farda biyu shi awa abu da sana aiki ya ko da in munka ce awa da kace asna abu shi awa aw ahirahu shi awa a abdul malikin da sabari eh abdul malikin da sabari dan ni kafi ba ta da bi ya da shi da wannan da kowa ba mutum abu da sana da ya gani aiki ya da wannan ko abu da sana da ya gani abin da sana ka gane ma bi maslakin kai ba abin da sana ma bi maslakin matan umirtu Allah abdul maliki matan umirtu Allah abdul maliki ma bi maslakin babu mai shiga wanda wurin ne da abin da sana ba abin da sana ta ma da ni abu da sana umma an abdul maliki sadani a sai da abdul maliki sadani shi ɗaya saboda bai da wa mutum guda gari a shi ke shi a wasu kakken asna abu a wa'ayar to shi na ce matan umirtu gaira abi ga sana hannun mallake matan umirtu matan na umirtu ala abdul maliki wanda ya kasance abdul maliki ne sabari ya waito shi an shuba shi kuma shuba an wannan wa'idin muhammadin ko shi kuma wa'idin muhammadin an abihi an abu zahir umara an kaya da wannan to sai mun kace shi wannan alharmiyun Umaraka. yana da riwaya an shuba abdulmalikin safahi shi da riwaya an shuba alharmiyun umarata shi na da abdullahi ibn muhammad shi na da ibrahim muhammad al-arala duke nan abdulmalikin safahi bai da kowa in ba abu

hadisi garibi a hadina mai rawi guda hadisi hadisi mai rawi biyu a hadina hadisi mashuri mai rawi uku a na hadisi watan ainihin musadini mai rawi hudu a na wa kullu hadu fi yidul ilma nuri wa kullu hadu fi yidul zanna duk wannan tana hukunta da ilimi amma ilmi da ni ba ilimi da nuri ba don haka duk hadisi in bai kai matsayin hadisi mutawatiri ba to a hadu ake mishi ana samun fiha al-maqbulu wa fiha al-mardu ana samun maqbulu ana samun mardu an kiyaye wannan ko to in Allah so ji za a hito da bayani na Abu Musa Abu Talib bawo da ya yi afi ga sanar wani wani ko kuma da rubutu ala abu na zo in na zo in rubuta wani abu kuma gaskiya har na rubuta abin da kawai ya rage in ba su wa abu zo sai kasance um, muka samu wasu misali duniya sai suka ɗauki hankali na gaskiya shi ban ba su a abu ba amma a yanzu insha Allah bibi za a mutu amma dai za mu ɗan ƙara bayani kaɗan na nan mu ci gaba da karatun ya kamata a ɗan a ɗan maimaita shi ko ya an kamar mai tafiyar abin misali na mallakin mace umar shi Allah Abdul Malik in muka yi sai mu koma cikin ainihin karatun mu to ko yau sai an biyu bari da goma sha ɗaya mu hali

iyaye za mu yi jirgin insha Allah. Babun ba in ta ruwa a kamo salata wa ada ta ta fa da bilan. Hadisi na Abu Muhammad ana ji shi a Musnadi. Ala ala hadisi na Abu Rauhin, alharabi wani umarata. na Shuba, san wa'idin na Muhammad, wa'idin dan Muhammad na Muhammad dan Zaidu na Zaidu dan Abu Zahir da قال لي سمعت أبينا لمهرينا محمد يحدث تياجو عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا شيخ manzo Allah ce umirtu an buƙata da nasa hatta allah ya la ilaha illallah wa anna da rasulullahi ya yutu da ba mun bayan wannan wurin ke musa da wutu zakata ta idza ba'alu zalika asamu minni bima'ahum wa amwalahum idan suka yi wannan kasar momin ne imaman ma'amara ko illa da haƙi ha samu samun malalari illa da haƙi islami wata ruwaya illa da haƙi islami samu samun malalari to wannan hadisi ka kiyaye ta ga yanzu sai mu shigo wajen shuba daga shuba za mu faru an ga shuba ko wata ya ce hadisina shuba a wani bin muhammad to shuba shi da ya rato na hadisi da ba ibn muhammad bai da abokin gani gare shi kenan wannan hadisi watan ta faru da jikin shuba amma shi kenan hadisi ya zama gari ko kenan ya zama sikatun asna'a an kiyaye wannan ko to sai a kuma shan kuma shi ko waje ga shuba alharami wani umarata to alharami wani umarata shi kuma anwa dan shuka to shi za a gama gamawa da abdulmalik wanda aka yi shi karatu sai ka ce abdulmalik ibn sabahi an shuba alhalin wani umarata an shuka a shirki da ɗan kirki ba yan aka koma watan wa'an shuka hadisi a zizi an gane ko wa'an shuba hadisi a zizi na saboda mutum biyu sun kurjo shi da shi kina da abdulmalik ibn sabahi sai shi da a wannan alharami wani an kiyaye da wannan ku amma shi ku hadisi ta fara da bishi ba wani an kiyaye ku to yanzu sai ku ainihin wani umarata wani hadisi da a wannan wannan abdullahi bin muhammad al-muslim ko shi hadisi anwa daga alharami wani da ko to shi kuma wannan abdullahi ibn muhammad al mustaji ya samu ruwaya ta daga al-harbi ibn umar to ba shi ne shi ba shi na hada da wani wanda aka ce ma muhammadun ibrahim ibn al-ara muhammadun ibrahim ibn al-ara a ibrahim ibn muhammadu al-ara ne fanci ibrahim ibn muhammad ibn al-ara dan ke ya yi ruwaya daga wa ya yi ruwaya daga al-harami ibn umarata da shi da abdullahi ibn muhammad al-muslimi an ga yana wannan ko to ashe in ka diba in ka ce al-harami umarata shi wannan hadisi nashi azizi na saboda wa anhu abdullahi ibn muhammad al-muslimi wa anhu ibrahim ibn muhammad muhammad al-arara an ga yana wannan ko to sai ya komo ga watan abdulmakin sabari abin yankin da sabani hawa an shuba an ta yi wannan ku to shi abin yankin da sabani an shuba shi a daidai da alhari da wani umar an shuba an ta yi ko to shi abin yankin da sabani an shuba almajin yi guda gari ana ce mishi wata abu ga al-lisna abu gasana an abdulmakin da sabani abdulmakin da sabani an shuba shuba anwa an waƙi dimni muhammadin ne

an buga idan nasa hatta ya shaɗu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wani yi musalata wani yi zakata wa idza qaluha asamu minni jima'an wa amwalan illa da islam wa isamu ala zaki to nan umir da wa buga idan nasa wannan hadisi na mai kasance watan an abdulmalik sai ka ce garibun an abdulmalik garibi na an abdulmalik gehen wanda ya fi daga abdulmalik ya zama garibi ba abdulmalik a garibi ba wanda ya fi arhu shi a garibi saboda shi awwa kenan shi abu da tsara al-isma to shi na malam ya ce to in dai ka kuma cikin bayani akan hadisi ne da an faɗi fa'idar nasa hada shi ba la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullahi ko to in ko wannan da wannan hadisi to shuba ta fara bihi an waƙi ne sannan shi kuma shuba da kura wa yami kina da labuye biyu kina da kina da sabani kina da alhadabin rumaraka to alhadabin rumaraka da kura wa yami kina da labuye biyu kina da Abdullahi kina da Abdullahi kina da Abdullahi muhammad al-Musadi kina da Ibrahim muhammad al-Azara ko sannan Abdul kina da sabani kina da wa shi a nan mutum guda wa'adare abu da tana ana ce mishi malikun abdullahi da nismai to shi na ce to in dai wani hadisi na to in dai an yi tsarga maliki na to malu masu dake babu mai shiga cikin ruwaya dai gari ba ne kisa na ba kuma sana ba mata na umirtu hadisi na umirtu an buƙatar nasa in dai an ko an buƙatar nasa da abdulmari kenan ɗan ya kasance daga abdulmari na to ma ta ba mulki ba mai shiga cikin ruwaya ba mai shigowa ciki in ba sai wanda a hadin da rubu wasu ba ne da mutum shi mun sai a maka ba ki da ba ta rubuta ko المقبول هو السليم والقوي الجليل والثابت الصالح والمجود والحسن المشكر والمعروف معقوله قبول ذي معروف المقبول حديث يقول أكيد مكررتي إن كنت أنت حديثي كررتيها تو واتم فزار من المحدثين masu hazaka masu fasaha ta ilimin hadisi ya suna gudun a taɗe su ga hadisi sun ce hada hadisin makabulu duk wanda aka yi sun ce sun gwamnati da kasance a makabulu ko bai zan sahihi ba ya shigo cikin hasan in bai shigo cikin sahihu da zafi ba shigo cikin sahihu da gani in bai shigo cikin hasan da zafi ba shigo cikin hasan da gani amma dai sai suka ce makabuli duk wanda an kai sai sun samu mai mahita to shi na ce al-makabulu hadisin da aka ce makabuli kuwa sahihu ne ingantacce dan aka ce hada hadisu sai sai ka ce hadisu makabulu na dan aka ce makabuli kenan ka in ka ba su na na hadisi ingantacce wal qawiyu haka da aka ce hada hadisun wa ta makabulu qawiyu hadisi kawai yana ce shi makabuli al jayyid in ka ce hada hadisun jayyid makabulu na wasalimu in ka ce hada hadisun salimu makabuli na asalimu in ka ce hada hadisun salimu salimu da ihtijari yana da zuwa da hujjaji to ba abu hujja sai da hadisi idan sahihi sai hasan wal mujawwad sai kace haza hadisul mujawwad wannan hadisul mujawwad wanda an ka kirkiro da suwa an jawwada shi an jawwada shi a shi zama ki da hasan na dan ban yanci ana samun su kace haza hadisul mujawwad kuma yanci hasan sai wa hasan haka ne kuma na cewa haza hadisul da kace haza hadisul hasan ba kabuli na ya eh, aka ce haza hadisul al-mashhur wata kenan wata yushbihu yushbihu sahiha ko kuma yushbihu ba'dahu ba'dan yushbihu ba'dahu ba'dan sashi ne ya kama da sashi kamar Allah ya ce araba sahiha ko ko kuma ce araba hasana ya aka ce araba araba sahiha ya ce mai ya aka ce araba sana' ya ce mai wurin mushbihu wal ma'ruf ya aka ce hadha hadithun ma'rufun shi ma baka muni na ya ga su ce hadha hadithun sahihun makabuli kawili makabuli jahilun makabuli sabidun makabuli salimun makabuli mujawwadun makabulun hasanun makabulun al-mushriku makabulun al-ma'ruf makabulun sai ce makabulu ko haka ne kace hada hadisun makabulu sai ce kabulu sai ba waɗanda lafuzza ya amfani da su wajen hadisi makabuli ma'ruf mu'asa wa dubu maluma alhamdulillah